sauraro assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da bashir ibrahim idris wata babbar matsalar da ke yi wa aikin jarida barazana a yau ita ce matsalar labaran karya wadda ake kira fake news da turanci yanzu haka wannan matsala na sanya jama'a ɗari-ɗari wajen amincewa da kafofin da suke samun labarai duk da yake matsalar ta fi kamari ne a shafukan sada zumunta ana danganta wasu kafofin yada labarai da aikata irin wannan laifi wanda hakan ya sa ƙungiyar 'yan jaridu ta jihar plateau da ke Najeriya ta shirya wani taro na musamman domin faɗakar da 'ya'yanta kan muhimmancin kaucewa faɗawa cikin wannan matsala. Farfesa Umar Fate na Jami'ar Bayero da ke Kano shi ne aka gayyata domin gabatar da kasida a wajen taron, kuma Wakilin Tasi'u Zakari ya tattauna da shi kan abin da kasidarsa ta kunsa da kuma yadda za a kauce wa fadawa cikin wannan matsala. Da farko Farfesa Fate ya yi bayani kan labaran ƙarya ko kuma fake news. abin da mutane ke magana shine yadda ake yada kiyayya kuma labaran karya a gidajen jaridu rediyoyi da kuma hanyoyin sada zumunta na intanet to idan aka ce karya ai karya ce karya ɗaya ce yadda ake cewa karya fure ce ba ta yaya kuma karya ba wai sai a maganganun mutane haka kadai ba har gidajen jaridu da rediyoyi da musamman kuma hanyoyin nan na sada zumunta na intanet za ga za a ji a kirkiro labaru wani lokaci labarun da ba gaskiya ba labarun da na batanci ne ko kuma labaru ko hotuna hotunan da ba na gaskiya ba ko yanka su aka yi aka yi hada su ko kuma a'a sun faru a wasu wurare ko kuma wasu zamuna daban a ɗauka su a ce abin nan ya faru jiya jiya mai yiwa hatsari aka yi a wani kasa ko kuma a wani gari a nan Najeriya shekarun baya can jina jina sai zuwa dauka ce ai wannan abun yanzu yanzu yake faruwa ko a Jos ko a Yola ko a ina a nuna a ruɗa mutane a tawar mutane hankali ko kuma labari ne za a je a zauna a kirkiro kan wani mutum ko wasu jinsi ko wasu jama'a ko saboda wani addini ko wani dalili a je a yada kuma labarin in ka je ka zauna a natse ka bibiya a hankali sai ga duk ƙarya ne niyya kawai aka yi don a lalata wani ko a bata sunan wani Shehun malamin ya ce an fi samun waɗannan matsaloli ne a dandalin sada zumunta saɓanin hanyoyin yada labaran da aka fi sani a da wayan ababen suna faruwa musamman yadda na ce a hanyoyin sada zumunta su na intanet ina sannan kuma abin takaici shine wani lokaci sai ka ga rediyoyinmu ko kuma jaridu su ma sai su fada cikin irin wannan tarko to abu ne da kuma yake da illa illa ga jama'a illa ga mutanen da ake bata musu suna illa kuma ga ƙasa domin abu ne da yake ƙara harzuka mutane kullum kaga mutane sai kiyayya sai kuma bakin jini da sauransu illan wayan ababen duka shine idan ba hankali ba ya tunzura mutane a shiga kisa a shiga kashe-kashe a shiga lalace-lalace da kuma har yaƙi za iya yi saboda irin wannan babu. Farfesa Umar Fati ya yi misali da matsalar da aka samu a ƙasar Rwanda wadda ta haifar da yaƙi da kuma rasa ɗimbin rayuka. domin muka dubi abin da ya faru a kasar Rwanda shekarun baya inda rediyo guda ɗaya masu nasu ya yi ta yaɗa labaran ƙarya aka shiga kisa aka yi sai da aka kashe mutum fiye da miliyan to nan kasan muna da rediyo fiye da 700 da rediyo da talabijin to eh, idan suka shiga irin waɗannan halayen fa Allah kaɗai san inda ababen nan za su tsaya kuma wannan abun akwai dokokin aiki a gani so shine aka zo a kara. tunatar da juna san akwai dokokin aiki mu mutunta junanmu kuma mu san aikin jaridar nan ba aiki ne na yaƙi da mutane ko kawo eh, hargitsi a ƙasa ba aiki ne na haɗa kan mutane haɗa kan jama'a da kuma ci gaban ƙasa. dangane da yadda matsalar ta yi girma shehun malamin ya bayyana cewar to na ɗaya kaga yanzu zamanin ayyukan intanet da na gama telefon dinnan eh, abin da kira smartphone dinnan ya mai da kowa ya zama ɗan jarida mutane sai su zauna a ɗakunan su su rubuta labarai na ƙarya su yada domin su yada ta wayoyin hannu sannan mutane su zo su karanta su ga ko gaskiya ko ƙarya sai Allah sai ka ga wani lokaci hada da hotuna to mutane su shiga irin rubuce rubuce na mugunta rubuce rubuce na ƙarya rubuce rubuce na zagi kuma zagi na zaga za a zagi kabila a zagi addinin mutum a zagi wannan a zagi wannan so kowa sai ka ga shi ya zama yana gefe kowa yana bakin ciki da dan uwansa to kuma ƙasa ba za ta ci gaba haka ba ci gaba ba zai yiwu na bakin ciki na kiyayya da rashin yarda da juna yanzu ka duba kasar nan mutane a addinai ba su yarda da junansu ba mutane a kabilu ba su yarda da junansu ba mutane a harkokinsu na yau da kullum ba gaskiya ciki yau kawai sai ka tashi gaji yau an fara kisa a wuri kaza gobe an fara kisa a wuri kaza haka kawai to haka za a ci gaba rayuwa ya zama kamar ba wani abu ba wakilin mu tasu zakari ya kuma ji ta bakin wasu daga cikin 'yan jaridun da suka halarci taron kuma ga abin da suka shaida masa a sunana yohana majau na aiki ne da ma'aikatar sada labarai da kuma watsa labarai ta jihar plateau me za ka ce game da labarin karya wato fake news eh to gaskiya kan harkan yayata al'amura ko kuwa abubuwa da ke wakana a kasan ta najeriya wanda ake yin shi ba a kan ka'ida ba musamman yinsa ba tare da tabbatar da gaskiya da kuma sahihin wannan labari ba bayi da kyau duk wani abin da zai mutum zai iya faɗa ko ko zai watsa su a irin kafofin wasa labarai musamman irin na zamani yanzu social media kenan da ake magana ba tare da ya tabbatar da sahihancin wannan labari ba gaskiya wannan yana kawo rudani a cikin jama'a sunana tongnan bawa na aiki da jaridan nasarawa state wato nigerian news day. labarin karyan nufin shi shine labarin da ba a tabbatar da gasken shi ba labari dai kawai mutane suna jin jita-jita sai su tashi su aika ma waɗansu mutane abinda kuma ya sa kuma komi ya lallace a wannan zamani da muke ciki in aka hada da aka duba aka wawaye baya da ba haka ba ne don sai ka tabbatar da abin da ka ji amma yanzu jita-jita ya mana yawa in wani ya gan wani labari kawai sai ɗauka ya aika bai riga ya tabbatar da shi ba wato abin da bai ji da kyau ba ya ɗauka ya aika suna sunana yusuf abdullahi wasi ma'aikaci a gidan rediyo da talabijin mallakan gwamnatin jihar plateau labarin karya shine wanda mutum zai zauna kawai da wata manufa da ita da bai bayyana ba zai rubuta wani abu don samun biyan bukatar kanshi ba tare da tunanin me zai je ya dawo ba to yawanci dai an fi alakanta magana labarin karya da kafofin sadarwa na zamani inda babu wata hukuma a ƙasar nan da take kula da yadda ake gudanar da labaru ko kuma ake wallafa su a kafofin sadarwa na zamani kowa kawai zai zauna a ɗakin shi ya rubuta abun da ya ga dama ya faɗa abun da ya ga dama ba tare da wani hukunci ba to ya kamata a ce duk da an ce akwai 'yancin faɗan albarkacin baki amma gwamnati ta sa ido farfesa umar fati ya kuma janyo hankalin 'yan jaridu da kuma shugabanni kan muhimmancin bin ƙa'ida. maganar da na musu shine ko ma mutum wani kabila yake kabilan nan ba mutum ne ke zaba ga kabilan da zan zama ba Allah ne ya yi ka haka addini wani lokaci yawancin mu ba zaba muka ba Allah ya halicce mu inda muke saboda haka menene abinda wani zai ganka ya ce kai dan yare kaza saboda haka kai bai cancanci ka rayu ba kasan nan kuma mun ki mun so a Najeriya nan ba wanda zai bar tafiya bar wani kasa ba wai don kana shugaba ka ce mutane jinsi kaza ku fita garin mu ba ba zai yiwu ba gari ba naka bane kai ma haka ka sami gari na kuma haka zaka tafi ka bari to ni a gani na inda zaka san wane ne shugaba da kuma wane ne muna shugabanci shine shugaba dan ya ga akwai matsala kuma kullum matsaloli za su tashi domin idan dai mutane suna hulɗa ba za a rasa matsala yau da to idan matsala ya tashi a matsayin sa na shugaba ya za a yi ya kawo maslaha ya za a yi ya sasanta wa'annan ababen cikin ruwan sanyi idan mutane suka tashi suka harzuka suka za su shiga kisa kisa ya za ka yi ka zo ka sasanta amma idan ka tashi kai saboda kai jinsi kaza ne ka biya ka sannan sauran kuma kace su tattara su tafi ina za su ka gani to yanzu idan ka duba irin ababen da ke faru a ƙasar nan kenan. Shehu Malamin ya ce rawar da ƙabilanci da rashin shugabanci na gari suka taka a Najeriya sun yi matukar illa wajen haɗin kan ƙasa. so muka mu shiga irin wani gwamnati hukumomin gwamnati da ya kamata na baben su kula da su suma karfin su ko raguwa yake ko kuma a'a kasawa suke yi sai Allah kadai kabilanci ya shiga harkan kome kome sai ka je an kabilantar da shi an siyasantar da shi an addinar da shi abinda ba haka ba so gaskiya din nan da ya kamata kowa ya dauka ya zama wani abu daban to inda ba gaskiya na za a yi zaman lafiya so ka gani Najeriya na kasa ce mai kyau Allah ya mana albarka Allah ya ba mu duk wani abinda muke nema abinda wasu kasashe suke nema amma kuma ya hana mu haɗin kai ya hana mu shugabancin da zai kai mu gaba kaga dole a ci gaba da addu'a mai martaba sarkin wase dr muhammad sambo haruna shine shugaban taron kuma ya samu wakilcin mustapha umar galadiman wasi mm, a hakikan ba abin da ya fi rauni da kuma illa kaman gurɓataccen labari ba da labarin da ba daidai ba ba kuma ba kan gaskiya ba yakan rikita wuri yakan kuma sa fitina ya kuma kawo rashin yadda da aminci tsakanin al'umma saboda haka shawararmu shine jama'a da matasa masu amfani da kafafen yada labaru kamar wanda ake kira social media su yi hattara su yi hankali da yanayin su yi lura da la'akari da irin labarin da za su bari zaman tattasasiya kuma na kwarai na gaskiya masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen hausa na Radio France International sai kuma wakilinmu a Jos Muhammad tasu Zakari. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.